Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri wanda Khairu Umma Academy take kawo muku. A wannan darasi kuma ko kuma wannan shirin kuma za mu fara ne da yacce ake assasa kamfani a Najeriya. To amma kafin mu shiga ga dangadan za mu duba amfanonin assasa kamfani. Ya kamata dama mutum ya san menene kamfani sannan kuma ya ake assasa shi sannan kuma amma wanda ya fi muhimmanci shine mutum ya fara duba amfanonin assasa kamfanin kafin ma mutum ya fara tunanin assasa nashi to shi dai assasa kamfani ba abu ne mai wahala ba musamman a Najeriya duk da dai mutane da yawa suna jin ko tsoron shiga cikin shiga dangada to ga kuma su nan ɗaya daga jinsi shine sarrafa kaddararka dama shi rayuwa ko akwai iya abin da aka bashi wanda akan kanshi zai iya yi wa rayuwarsa idan kuma bai yiwu ba wato wannan kuma mutum zai iya ce wato hakan Allah ya so ba kenan so da farko dai mutum da zai iya sarrafa kaddararsa zai iya sarrafa rayuwarsa ya ce yake so ya ce kisan arzikin shi ya zo kuɗin da yake so duk mutum in ya zauna ya fara shiga cikin irin kamfanin da yake so ya tsara ya fi sauƙi akan idan mutum ya ci aiki yake so ya je nema a ko banki ko kuma wata ma'aikata haka ya ce sai ya ci akai da mutum kenan so amma idan mutum ya sassata shi kamfanin yana da ɗan ikon yin wasu abubuwa a karan kansa sannan kuma mutum zai iya daidaita ma'aunin aiki da kuma rayuwa wanda bature ke kira work life balance mutum zai iya cewa to na raba wannan lokaci na aiki na ne kadai aiki kawai zan yi da wannan lokacin a cikin wannan rana sannan kuma na raba wannan lokacin shi kuma dan kawai iyalai na ne da 'ya'yana da jikokina da kuma 'yan uwana gaba ɗaya wannan lokacin su zan bawa wannan kuma lokacin zan bawa ko exercise ko wani abu haka musamman ko motsa jiki kenan sannan kuma mutum zai iya zaben irin mutanen da yake so ya aiki da su saɓanin aikin gwamnati ko kuma aikin wata ma'aikata mutum sai dai ya zo ya tadda irin wanda bai san su ba ko kuma bai san irin halayensu ba ko kuma dai ba lallai irin su yake so ya aiki da su ba to saɓanin wannan shi idan mutum ya assasa kamfani shi zai ringa zaben irin mutanen da yake so ya aiki da su misali idan mutum ya buɗe kamfanin aiki da sabulu ko kuma a ah, ah, haɗa sabulu to zai iya cewa yana so ya aiki da wani wanda ya kware akan harkar chemicals ma'ana na'urorin da ake amfani da su ake haɗa shi kan shi ko kuma sinadarai da ake amfani da su wajen haɗa sabulun sannan kuma ga irin mutanen da yake so ya yi aiki da su saboda suna da kuɗin da za su zuba mashi hannun jari haka dai haka dai ya fi sauƙi akan idan mutum yana aiki ne a wata ma'aikata ko a banki ko kuma a wani ma'aikatar gwamnati haka sai dai mutanen da ka zo ka tadda su kawai za ka yi aiki da su dole sannan kuma akwai sassaucin ayyuka wannan shi batu da yake kira flexibility za ka iya cewa yau aiki nan da zan yi ba da safe zan yi shi ba sai da yamma ko sai da rana ko in ga dama za ka iya cewa sai da daddare saɓanin ayyuka kamar na gwamnati ko na ma'aikata wanda mutum da dole komai baccin da yake ji da yake idan shi ko mai faru ko nawa ya tashi daga aiki jiya to hakan dole zai taso karfe takwas ko karfe bakwai ko karfe tara ya kama hanyar wani aikin kuma haka dai haka dai kullum za a yi ta yi ba kamar a shi idan ka assasa naka ba za ka iya yi karfe takwas in ka ga dama ka ce karfe goma za ka yi duk dai ka san irin aikin da za ka yi kuma kamar ya cika muka faɗa a abin nan na farko kai za ka sarrafa rayuwarka Su ka san cewa idan ka kyauta wa kanka ka kyauta kenan idan kuma ka kyauta ba dai diddi ya danganta da kai abubuwan da ka zaɓa kai sannan kuma akwai saita naka wa'adin ma'ana za ka iya cewa nan da shekara kaza nake so in cimma kaza nan da kwana kaza nake so in cimma kaza sabani idan mutum yana aiki karkashin irin ko bankuna ne ko ma'aikata na gwamnatoci za su ce maka ana so a samu wannan abin ma'ana target kenan a cikin shekara guda ko kuma a cikin shekara biyu ko kuma a cikin wannan ɗan lokacin su wani sa'in kuma lokacin zai zo ne da tsauri babu yacce mutum zai yi dole ya aikata wannan abin ko kuma a bakin ko a ci aikinsa ko a bakin albashinsa so shi daɗin assasa na kamfani shine za ka iya saita naka wa'adin in kaga abu zai yiwu a cikin shekara ɗaya za ka iya cewa to kai kana so kai a cikin shekara ɗaya da rabi so ka samu sassaucin aiki kenan a wannan sannan akwai bin naka sha'awar rayuwar akwai irin rayuwa da kowa yake so wani yana so ya ga ya tara kuɗi ne da yawa wani kuma yana so ya ga cewa baya Mm, yana aiki ne ba tare da hayaniyan mutane ba wani yana so ya ga cewa duk aikin da zai yi yana cikin jama'a kala-kala so kai dai zaka saita daɗin irin wannan asasa kamfanin shine za ka bi sha'awar rayuwar kai ce kake son rayuwarka ta kasance haka za ka saita ka ya zamto haka za saita kuma kamfanin ka ya zamto sannan kuma akwai haifar da ayyukan yi wannan kuma yana ɗaya daga cikin mafi mahimmancin assasa naka kamfanin shine banda kai ka amfana za ka sa mutane su ma a hanyar za su samu aiki su ma su ci da iyalansu sannan ta iya yiwuwa ma kamfanin ya zamto har mutum zai iya ɗaukan mutum ɗari zai iya ɗaukan mutum dubu ya danganta kuma da ya cika a da kamfanin in ka ga dama za ka iya sa kawai mutum biyar zai isa ko ma nawa ne dai wani dai ya amfana ko kai kaɗai ne ka amfana to ka amfanar da kanka ta cewa ba dole sai inda wanda ake buƙatar ayyuka kai baka maye gurbin wani wanda ya kamata ya samu ba kai ma ka kafa naka su wannan gurbin wani ya cike shi a cikin wannan ma'aikatar so sannan kuma ka iya samun ma'aikata biyar ma'aikata goma har ma'aikata dubu akwai misalai da yawa nan ga kamfanunuka da yawa ga kuma 'yan kasuwa da yawa wanda suke da kamfanoni wanda ma'aikatan suna fiye da a ah, nambobin da muke ko kuma adadin da muke tunani sannan akwai kuma samun ƙarin kuɗaɗe shi ma yana cikin mahimmancin asasa na kamfanin ba kamar aikin gwamnati ba wanda albashinka ƙayyadajje ne a cikin wata ko a shekara shi ɗan kasuwa ko mai kamfani a lokaci ɗaya ma zai iya samun wani irin kuɗi wanda shi ɗan ma'aikaci sai shekara wajen talatin ma bai samu irinsu ba wannan kuma duk yana cikin amfanin assasa naka kamfanin sannan kuma akwai aiki daga ko'ina shi wannan kwas ɗin ya tafi ne a tunanin cewa za ka iya assasa kamfanin da ake kira tech companies ko kuma startups su ne irin kamfanin da ake yi na zamani wanda suke harka cikin harkokin a na'urori ko kuma dai a ci technology haka dai na'urori na zamani ko kuma yin ayyuka ta zamani kamar su software ko kwamfuta ko duk abubuwan da yake da alaƙa da wannan dai kayan zamani ɗin. So mutum zai iya aiki da ko ko'ina daɗin irin wannan ke In a Najeriya kake za ka iya aiki a Legas bayan kuma kamfaninka na Kano. Ta iya yiwuwa kuma kamfaninka na Legas amma kuma a kai kana wani ƙasar kana maybe America ko China kana naka abin nan sai dai kawai illa iyaka ka danna waya ka kira wani ka kira wani ka ce ayi kaza ko kar ayi kaza. in ka ga dama ma ta iya yiwuwa komai na hannunka na cikin wayarka kasuwancinka na cikin wayarka kamar yace masu tallace-tallace suke sannan kuma akwai samun wasu irin wannan muradin samun masu irin wannan muradin shine yawanci shi dan kasuwa ko mai kamfani yawanci yana aiki ne da irin waɗanda suke da nasu a ah, hasashe na rayuwa yawanci idan mutum ɗan kasuwa ne ko mai kamfani ne to yawanci mutanen da suke tare da shi su ma suna ƙoƙari ko dai su assasa ko kuma sun ma assasa su duk mutum zai ringa alaƙa ne da irin wa'annan mutanen su zai ga nasu ya bunƙasa ta wani fannin kuma shi ma nashi zai bunƙasa Su duka dai ku iri ɗaya da su wa'annan guda goma kawai muka lissafa amma kuma suna da tarin yawan gaske amfanonin assasa naka kamfani a nan gaba kuma za mu yi bayani a kan yadda ake assasawa menene halin kuma wanda zai assasa kamfani da kuma ah, ta yaya zai assasa su mun gode da sauraro